ana ala tombondiro abo nemoro wala mako misima nemo anen karaw nemo anen karandiro anen kawando jamana min men ɗo aɗa tento ko ke ke ɗolamude keke karannade keke karandirlade keke kawandilade a jamanoñin politique o dicen eso. Wa wakaran. Me kyau. Sai yara. Wallo da su yara. Wallo bai sando. Wallo bai ya bodar. Dole ya tewa su dubba ke. Dole orin jama'a nola duniya lan ya dota ne. A nan ban kollon ya dota. Politikoro ban. A nan baluwa lan ya dota na ladiya. Mm -hmm. ba dolu fana feerota wolu ye tewo siti diinoo la yuruwa naala ñaatota kanan doon nen kawan dol o kolan be ala dan na kiisala nin nema nin baraka nasabuma annabi muhammad men nen diina naata a diinoo la tiña baliya a naa la yeeman baliya kalandirlan nin kawandiraalu waane annabiyum dol fatal de walla dino man la bulu kan baye kanu la yatana hawna ammun kalan fa aluhu o jaw katara kelen ne ma fatan lata ya kawan lata je ya ya karan jaw be da dal wa muso ne ya lati soto mu bonya mu tenkun mu darajo mu horomo mu karan diro a dole fana so ne da kawan dote tawanɗoɗe omukire kire karalede mm, omo kelolede omo probléme olede yemin karande dinno ate nenna eya karande ko ma karande hana be ka fo ema fo ko ba yemin kawan keɓala kawan keɓa kawan iya fon faye ñakuya adatata komakkumaro datata konnante adatata eh, dabaro datata kelo datata wana kawando mo kire karane program balade dino kono wana de kelade siyala ko karandirla hmm. atela mo na kumandina dino la kuñumala kewa kan dawa anin ke fatande dino la konkuwol la anin tiña anin tiñaru na dina tiñala mm-hmm. kawando ɓe lorowo bundalelo. otumo kondo kondu forumona lamoy laalu anin jamanola kawandi laalu saba gambiya jaato gambiya banko alayen sanji tan saba kawandi laalu tene long karotul manin nan sanji wetin sanji kewnen tan nan nin kelen 2020 mais karotul tan nin sai. ɗomanden gambela tare koɗo kawande karola fakososol kasasa la allahum yatafakkaron ka kisa ɗo ɗanten molya tumande si kalinira anin duwaran mbalan de molka duwaran fode usake karowo fongola duwaran mbalan allahumma arnal haqqa haqqan warzukna tiba'ahu warnal batila batilan warzuqna ijtinaba imu duwara mbaali ka ala ɗani fo asen je, a yan harje ayan mako nga ɓula toña no anen ka ɗani fo ayan harjenga bataroje ayan mako nga janfanole jamu duwara mbaali mm-hmm. nda akono fana si fanu kɔmi ne ala lafira mɔɔ maa koye la i e la ŋa i bɔ jɛ i ka je sira ŋa i bɔ de dana kawandila ni ma molla ŋa i jɛ i tiya maa koye nɔ le yɛla ŋa i bɔ de da ba ne fana ye fɛŋo la ŋa i bɔ jɛ sii la ŋa i bɔ de da ba i e taama janna mu ana gambia la daawa la taarikoo do bii e tulu tan ninsɛyi karo mee karo. 2020 aɗa sababu ɓe kira fennede de muzakkira yaade rememberensin kawan laado surani imam do ablaye fati mhm. gambia anane kutubo keñi luŋol la de 2012 yaaje mele jamonto banjuno wala président kono ay kutubo ke baka fo kamma mbe karotil tan ni seelela pour yo baka fo anin pour yaafa atata kuruboo kila metil tan nin sey bi metil tan saba nin kiliŋ ya jama baka kaw soŋori ka hakkilo bulandoo ke metil tan nin sey la mm-hmm. awla faati la kuruboo imamoo maati baa kaw soŋo imamoo kawandilaa maati baa kaw soŋo kawandilaati karandilaa maati baa kaw soŋo karandilaati alawo karandiŋo mari a kawo a karan nan a ta wanda maka na madin a kawo karan da maka na madin a tere a koke yanyo ba a nata ni ya ja mafa yanyo kan politiciano presidan ko da d'etat la presidan pour o kamen ke innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa jalu a'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'aluna o da d'etat la man sol men ka banko mo barke mon donde ka banko tinya ka ñoŋ kawandi laani wo foye ñoo kaŋ karotil tan ne se e, e, two thousand twelve jannin ka futoto gambia kelu jol mu bare e, ala bar e ko boyle on bandu man tuman don sen la ka a ɲɔ sen la se don bɛɛ la a tiyɔ ka kun da bolo gambia la ɲin sanji tan sago ko ma jan fata ka suti yan de dawa la alta ka je ke ka na ba la ɲin sanji tan sago dino dawa sen bɔ wa ka je ba ke ko bɛ to olu bɛ kɛ o do gambia ani ko jɛ olu ba yɔrɔ ani kurun kuto olu kɛ o do ba jaman kuto sula seson kuto ko kutolu tuwa karam dongol siyata wala sol siyata koɗoye na dati dinol jakasira dajikol jakasira ba banko natana kawandi la baalu soto ilota kawandi baala banko kan ɗo hmm. ko ɓedela gira gambia ɗo ko baala kira jesanji tan sawo hmm, hmm. a boolu kono birin usaasi karo la mori karo kono hata bo jeñolu usaa soldo fokana bun jeñolu usaa soldo morol la karo la birin abri jiite ñolu koma donda ala ye kudu si ñolu ani ala ye jaaji si ñolu ala ye jere jamme bakaw ñolu ani mori karo siyaata kawandilaalu usaasi karo seedi seedili keba buusin baa la anu wona jama baalo e ko ñimmal londe banko ko ko joolu bayi daatolo ñaama fo ablaye fati ñol latti mo naata wolu fana kira kawandula ba tura baal wuluta ñoola aɓe je ekkuntenɓe ñumaalu karaŋoto saudiya ila tem watolu tembita je ila na wato tembita gambiya inya na naatilin daawala ko ñimma sabatin dola banko ka nin jika jaw nin kujawlu kelo mm-hmm. o kurupo comme ima ulay faati aɓe je siduya siise ismaila mandian konjour isa daabo konjour lamin tuuɗa konjour ada bojanno taalibol len ibrahima masane jeejo kene de ñolto bundu ñolto ani ani o falo. kela turati e ñolon e dalda e loota kawando la banko kan kawando kañeta sanji muwa e naata turantoo soto sanje tallawan yala ninga nanga e boolu jee asi mako sanji tan jama la ɓe ñaato keme jama fan e kañeta dapparema sanji tan folo e naata feele sanji tan fulan jam jammanke bi ɗo motiñaade de mhm. pour que dawalal hakkille bulandi gambien jiɗaata tarinke mm. toon lala ɗo ko ɓire ɓalge gambien mhm. nonde bankum dinnen diya diya men naataka bina kira kalla innal insana layatira arraahu stagna mhm. independant kola gambia diyaɗa de jawre man si a sanji tan folo sanji moa folo so ɗo kedan ala ko na ta siya taran baliya siyara dino lan fuda wol sira tuwa kundaldo mara baliya siyara ala dim dim beje alfata ji yela alfata tuwa e eh, dodo do din dol ma sira tuwa kundaldo fatan di lata mola dada lata mola kawan lalle na ta mola dada kuma dolo kamin ba ke da ita silo mu da la sira kunda man dol min naji da da siyada sun jeenoɗo siyaɗa sohollammo faalu siyaɗa yo kensen tamo keña jawlu siyaɗa anin dammol nin ala ke siyaɗa karama wala da dina ma wa jama salman siya kawan lala ɗo ko barakede sago kombo karwala mm-hmm. wata sutun kono ɗo ko tarin mm-hmm. e bo do ko bala kono dawala karola do ko ñumma ka molu kilinan kuɓetolu kan ka kuɓetolu dum banko kan ɓeɗen eɓade kolo ko ana tankolo sunkaroɗan tirta labon na filolo anen ka e radiolo kawandole fiyaje anen e dimbioli e diina musuɗo kambani to dole ñolni yandali e tala da waɗale dow ko bakewol bare ga nangaye boje ga deda o fomu duwata balede hmm. momo ɓela fen ɓeɗarole enenne ekkewo dura ekkewo lamoy mine mm, jumare bafen allah jam mabɓede hane pila en noon naɓe kelamo ɗumankolle taten kana taten aɓe ɓoyrede dawala suratolala allah ñiwo ɓedala ba allah ñin doala kanaoke mol tarto dawala fo man sakkunda falonade yajan mhm. sogede e bankota mm -hmm. Yada masa kunda koto min boda je jawara wonin morolle a dari sanji tansa morol ba bala anin usafi ke balo hmm. mo lamin sise mene telen dillo kada da on dira min yolo olu be la kuwol dada jawra wato la ne la chance lo kada bonje nyolo ani wotanolo karambon batiyolo hmm. <coughs> ani alifalo bidan ya jamin nada defo folo naata makatere ani e beto kan pour masa kuto naata dinole fo ɓa yajamme dinole yitandi ana e deɗarole yitandi kanaɗa tilindironin deɗarol la aata ole ɓe kawan lal bola kan mawde tile mawde deɗa tile mbaɗiyale bo anin kode tiñaliye bo ani yandaliye bo ɗino sembo soto yo jamme fana wulle sowno a ɓendu ko ɗum kumolo ke e safo kawanla ima e ne ya jamere projet ka fo e mamolam mm. ɓoɗum jeeto e mamol dunta wa kundon ko fa wula fadi ya jame ñol e jamolo sera hasor talandin kon jang wallale ɓerola e diya ñolo palende jaman kurubo yo mo kuma na maka yo mamo la <clears throat> o dawal sada sada ka kana la la a kawan tele bonkoto lora banko kan otumo jawra waɗo telede kewi boɗum jomo ninnen manta ban joni jamoɗo kasal ablaye fati koma ɓaɗa sira tele ji ɓe ablaye fati je seeɗan fi jamoɗo imamo on banɗo yela radio lamo ye ablaye fati lamo ko fuloto ten kujaw kujaw nanaɗa a saga kuɗo won kuɓete o kuɓete sa soboɗe kulubol boron banko be ablaye fatita banko be ala kuwata sade men ma ablaye fati kwande yanna sadoɗo kawande o man siyade a folan hakkilla masoɗo no mo jamala hakkilo kan e jaman jama ɓerola e kawando ke je e jaman jama kuɗuɓo e kawando ke je e kawando ke biyango ɓeeɗo bon bon kono mon be siiri la ablaye jiɓeɗe teleɗo sako kukuɗo tele kuɗo nasa koto yajame koto kibiri koto ma koto tele koto imam koto o daraja koton koton laata ñoo kan radio radio moya laatuloota ka abulaye fati la kotobol lamoy tele ɓe bon bon ka ɓe abulaye ana abulaye fati banko ɓerata jeede hani men maje yanatalo je nafinde ɗaɗo mota fo jumala abulaye fati ɓe yanatalo suuta ɓe a voice ala voice suuta min kuma kuma ɓe molboy lafra moɓe ya moyi imama alkawandegi ñin ko kwa ɓe terin jakkuɗo hana bira kan jakkuɗo bon asa yalamanɗa kewata ɓurum mawlu keɗatanne banko sawrata ya jemalo sanjetan folo woya ɗawa fon sembo wonande nde rabiyolu jama kawanɗo dundeto kawanɗo la siyata kawanɗo cansoto kawanɗo ñatota soto mawlu hañita kawanɗola sa a darake atantante hmm. nin ko kona da ata mole la nyota a wule kuto ya lo si kura nin ko fula benda family planning ani nyaka ko lafra family planning ya don wato mo kawan do yo kila baki wala fa nyoro kudo jama ka filia nyoro conference do mi men da kudo boro si mol be fo den da asi si ya jama on to conference mol be samu ena ara fo ɓe ña ka bolare e ablañole ko ɓaare kewl kawande ɓaare kewl moɓe kamuda fele samuda iman keɗa dawol allah ba ɓaɓe cansi men dottire kuto ani man sakkundo ni ye kuma footo do kummo ka kuli i e ka ya kun na fo yajemɓe lafiñin kunnal walama lafiñin kunna ana nya ka kuwo kele baake ani hamadiya kuwo fana talashiya kolo o jama bankokan oɗo mo kuñimma ɓallede dawlali e men ke abo kon donc ablaye fade ɓar folda men naade na soto fon o jiiɓe ñufe pour cent ala ko wala tanaza o fatafsalo o taji habari hukum o sikiro inna allaha ma asabirin ala ko atul dammal kana fonga ɗum ma fuyamun dala woɗumo karanna karola imamu e ta je e, e moro ta je o safirti je mawɓe kirti karannaɗo woɗumo mofo mon karannaɗo karlano karemano karema na kare nahono kari ka fo ko ma fo ko nyo sutura biyar. o safi kunda be safi lam. moro kunda be lam. ima kunda be lam. afan kunda be afannam moma moolu ka daatile moola moolu be ka moola ŋaybe moolu be ka moola no moolu fo daw enen seftikere jumaa naata arawdu moolu be ka lon na karan fannajo moolu ka iya be ka ni kawandilani imamoolu ba ala la komo toñaata de wala ta na za o tanazaw aldammal kana sonka watafsalu albina felle hmm. da wala feelo naata men to wala ñooto fo kutubato

وله وزرها وزر من أمر بها إلى يوم القيامة لا ينقل ذلك من أوزان شيئا أكوني كو كتو دات الدين وركوجا وكتا الله لما هاتيوه kamo tofo inyon karan na kutubo da kane a wulai fadi a data dole ya program moto ya ka yi tuba fun ya ka yi bu walo to ɓaya matela a dotola molo kata wolu femba ɓe ɗa kotañaka kutol femba o usase o dolu sodota manden kol to e manke surwade ɓa tombe a musuɓe walla anni wolu yaje ko kami kula ñaka si kela si kebaliya wallata ko ñaka si bonnol ɓa usase ne usase aɗa jalla muyɗo mm-hmm. aɗon kaca doɓe jo ala ko fo kullolo to ka ja dɔw yɛrɛ ka hɔ kɛnɛ b'a la wa na ala ko ali sɔn ka sɔn ka ɲa ɲimma la o kɛ a deli hun billati hiya ahsan wala man sɔtɔ wolon a bɛ jan hakili to ba wala lɔ o namna o saa sɔrɔ man wolo bulandi la pɔ k'a mɔ kɔnɔ da ma la sɔn ka ɲimma hmm. e, e, o la ala ko ali sɔn a k'ale kana sɔn ala ko wala tana zaɓe alkana kana ñowale al dammal fa tafsalu al be filla qur'ana kirawlen de nas kono ko so gote tema ako o jahadiluhum o jahadiluhum billati hiya asan al sonka al dammal sonka ma wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya e karan na karannayi e kana o sonkande fo sonkandi ñañumma dawra rojan hakkilde yolo datata janna bilen kanna karannalu ɓe kañoo sonkandi sonkandi ñañimma e kañoo sonkandi sonkaña jawala o tahtal fakkulu on kiraka alsan mosinawale awlay fa ɗum yonnade attantan date babali ka to fo kutuboɗo kala jahiliya fo kala alawɗo adara kuran karaŋol de électrie e, e, e min ka lampol ɗum ɗe ɗumolo kon hmm oɗum moɓe hmm, ka ala mowi fannameen kalan arawol bay o saasi lammude moori lammude imamu lammude yo ñooso ala kon ɓe ɓaawa ken ɓe kalandiro ala kumolammu ane umarma ne ñol bakaw imam ke tol fo koɗo ɓoɗo kenno ko abraham eh, baro ñol bire eh, kama ɗoɗo bar ñol ko kuloro ano nasifa ɓawatumoo moolu ye a muta a fe naye politicianol ma ye a muta a fe naye hamadiyal ma ye a muta a fe naye taaliboo ma ye a muta a fe jammu foltalde jaadilon billati hiya aata taalibol ɗamma naatol ɓe sonkala ñanna kela sonkalna ñimmaale lonna lonna jaabi karan kurola lonna diyamutalde ɗe lonnal ñanna ñoo la karan kulol la sonkaña ñimma bar ñoo ŋayde ñoo tiña no damage mo jamalu tupan tupan man san fi lisan San sayyi'a sai wala tentenda kuron kona adna da sai kaman na karaso a zai politician no luma wai jawsi ya saba mu momo manna lafiya jamala a asa atake hmm, wala saabu a jawo siyaade kono ñin ɓe mo hakkiltu sonnede dawolaɗo si hakkiltu men ɗo ila dawata anen mi dawattiña min sanji talla ban no jamano kan sakonna gambia sae mbiɗa ten ten dol ya ni ɗalde mo maala sae ni e kuronlo ɓan eɓena kendolle ɗoman a maɗatela hmm. boton abeje ana ara yajame fon tampo misatansilan musolla kummurora kuwo ɓura fana damajida o ya ya jamme taki kutu boola o man diya yaya bawolon aɓe diyari moolu ye nabla e fati faŋo ala ko ɓe diyari moolu ye ala dawana ala taña ɓe diyari moolu ye o si kal duwa sena ni hakkiltoɗe nen dow koro de hmm. ya kan fata ɓanna ɓamu da rawolon wonde sirade sa naatana yela mandire jumo ay kutubo ke yajannala musolla kumo monsieur président akuyade yajon jumanala e eh, apologesi ya ña dundara mol ña dundara ablala folta data jam yajomi ña dundara yala nana ñakuya benna ñakuyala jela na kan fa ba silan na murmur ya dunda da ya rafa ni ase ate ate ase ala nyaanyi ne ase ya nyaanyi ne na me da nya be men na be sirna na walla ga ta men na abara fo da dunda janna banko mo le so bo da da ba bi dirota juma ni juma te san ya na ne ne o ala men be sirna ala be ka han ala nyan ko kala ala ka kala men be sirna man sa be ka han man sa nyan kuma ko tajirin da a kalano masa kamen ke mollo o ma siba ka sila walla da kanda o katel yana da tara ne ya ñañinolo faala ko yan na da yara ba yana otun odina bira yelamata moolu yelamata sambine ablaye faati yelamata ata yawo konta junal de molmalno hañi yaña ɓay malla faala de ba da kuuɗe talla wol bagal kuɗete ala jama wana ya kodda jawo siyaɗa sa tena adna keɗɗi fenkiɗi jaya a dawato ala kawalɗoɗo banko molu yelamata mollo yela momanna diyable a fatiya min do molka hormay ka boña yajame ko en aramuda kuuɗa sa en ɓoton a fana ala kawanɗo o yelamata molu kan hmm. ɗuma gambe almamol abla hormade wallahi ta tara faka al mamul bene ala kurbora kal mamul bene ala kurboro ya jambe ida da wala nyama ko da da fa fura da ngasun makala fon kana sun makara ya jambe da fura ngasun makara bla fa da nyala fura ya amata fa bango ya mamul sun ba mala sun makala sun buru ni awali bati ani al mamul tem wallahi ay almamolu kon almamolu yaa kon ake kajafe ni fana koo atkoma kuma wala kɛra la wala kun na fanoo te bankoo kan kama daa wala tunkuŋo loŋo de annaŋa be daali je isajan si jeede daano baye dindiyalu be keere baluwo be keere hmm. ala laa fo wala tana zawo ali dammal kana duŋ ñoo la wa tawsol ali be fellale omo ku balati i ma mol ma nang lagi dari karang i ma sellong i be ka kul foko walla kantol soso boton sa imam be imamu nen na mimbar kan yalolo mo de wolon mol ya mutafi fata da nyen na furada shiya ko sa bidan fi Allah ko nada wani islam council falwa to shi da banno be nyaro a bawi fade hokku ɗo sangarake bannoo kan anaara kansolo pour yo jan jan wala tannaɓe aldammal kan alɗa tilinñoɗa de o tafsol alɓe feere ɓirokira kansolo me be ba kono kansolo teta par ce allah hokku ɗumoke bannoo darane a mu saso ɗo bannoo mo saso amo kansolo ɗo bannoo ɗo kansolo présida yaa amo ara o karannoo ɗo bannoo awo karannoo amu mente bannoo moote a ɗatilin bannoo la palaso kan ka taa salo kansilo fana tigɛdaw de fɛ biyan ba nɔ bɔra pala peresida yala dɛ etolo mɔ tɔnɔli bɛ sisan wɛrɛ ba kansilo fɛ a sɛnɛli bɛ karitaw de fɛ a nɔ bɔ jɔ wana da wala alisi wato hakkilto kara nal da marka ne da atilin jala me ya sunna jawo dun da banko ga bla fa te don ko ko na dana continue ka abulayi ala kutu wolo san ya jama nyaanyi no ana fɔ si sanu la a kɛ tɔ fɔ bɛn fa juwara ɲɛna a ka kutu bolo kɛ la lɔya daaw ɲɛna a ka kutu bolo kɛ la toro san ba ye ban kɔ mɔlu ma lafa la a y'o lɔn bari tɛ ko nɔ la ma n'a bɛ sɛn bɛɛ ya jama ya kuya nan kɔma kuma bɛ suwa k'a la ya ta a ta kɛmɛ a bɛ sɛn bɛɛ ya bura n'a da sɛn bɔ banban de ya jama alansi o do fana ha kasan be man salaka ala molu ma mhm. o fana mo fo twenty dollar de me fe lo kin na dawa mm. wale fana ya sabu fa molu jurta sera hausi imamu bela judo islam council la baye molu fe ba el do banko kan na do mulu be sembe de man salla e kam be fi molu kadani mm. mm, e kam sa so fende molu kan jamun ebe da ta nan yin filin din na dawar hmm. eh, ko na da kontine wala nyawa fon fura da karotul tan ne se libon wala fa da na da kurbo ta ba ka fata kura ya fa kura ya muda ka ya je mu so sun da so sun din ya jaw ko ya je mu wakil da sai da ba ka su muda ya fo ata da ka karotul tan sabanin kile no na asiran be audio doka wala fa ñina kira feelode gambia e ka kumo sutande a ɗatata janna kawan dal ke ɗatiliño kañone kaño kalef ɓeɗemo dinnode mbi ɓe mo kaja folera oƴode abulale a dati kooma ola tana gau wa tafsara e mannañin de banko kan banku jama ka kedde ba kono naari kala naala ñoto ala fi tablo ala yawo kene nera mool kaji mool dundude nin kala naaɗo kuwo ke ya tuma ko siyalam ya tuma ko bidan moolom yaake kuɗɓoto yaane moolu tema ya to fo la kuɗɓoto ala donen kaseto de a janjang a fo wona ala muso na don na tala bol ya anyan kan moye ila ate ate kunnolema ɓay ɓe fiyema e lorema sa kom onda ñin sunna jaw men ɓe kerin banko kan kande fof kala narke datele ñoola abdoulayrah folo usase usase ne imama imam ke kutubo de saho jamoɗo abdoulay faade yaya hana de ñolu ime ya kale wola de laami tura fana ka imam yake jeya ɓaɓe koke ibrahim jeji fana kammolu salinde je sidiya sisie docteur docteur mbay ka Ba ka baabi kɔnkɛlɛ baa tɔn bɛ maa bila ifata ndara mɔlɛ n'a ma kan mɔ nyɔ lɔrɔ baa ye tɔn bɛ a ti kɛ fana sɛnɛ baa bɛ sɛnɛ yɛrɛ jamu den hmm. dɔ ka dun bɛ a ɲɔgɔn si dɔ fɔ kuru bɔ lɔ a ti mo dɔ f'a n'a da b'a ka fana tɔ fɔ bɛɛ lɔn la ka o tɛ taa ni se ɔrɔ hmm. nin sunna jaw min so dɔ la a bila ila fɔlɔ de hmm. a t'aw da ban a man t'aw ban. akira bulla ban ba tala fulodo doronga odo ja ne umar gida nyonne kebu chamalu ba fula ne mo ko do ta manka sawde ha al mm-hmm. kalmo mm-hmm. la nyima falu kera nyima fola jawado en kunda akira bulla ila bolde la fa de gambe en boda ka samare afa to mo a ko don fatila abu nyon ko a ba to mo nyon kun din fatila e boda ka samare bora ba do la ba da la jang mala nadama ke bonotoɗo ba bana foomu bonotoɗo asi kenama mañol ka bonore a ɓato ñokkon ɗen faati a faato ñonkol ɗen faati waɓu ɗum ñonkol ɗen faati la boɗa kasimasi kana gambiya karamala kuyate a kadama kana foka ɗon kombo kono fala kofuta dañel lebuloto banko tan oɗumo nanaɗa ɓora e kani so faye bara mbiya sinaji ay bo jom molma kalawol afi anfusakum afala tubsirun mo se ku kɔlɔsi fɛnw la baata fɛnw bɛ balo o de nɔ asaafan sɛ ala ma o ganbɛ kiliɔn la k'a suma se kiliɔn la sɛnɛ k'a kiliɔn la ma a ye min dada a ye tuo bi a ye min tiɲɛ a y'a dada bɛ ɲin sunna jaw bɛ kelen tɛ ɲin sunna jaw ma ɲa jaw karan n'a ka karan n'a tɔ fɔ k'a min kutubo dɔ o de da wula ye ba kila lon olon ka be ko yala ni be ko lon olon le ke ke ko pro sa ma ti la ko Allah ya wala ke fa afro da de na tinya ta a fon lo mu da ba ta na da ko be la ba ka su la ka da da daraba ni fabaka zalama fasaka arabo la misalo ayen busa ataka kumbo daatelen boy aga kumbo a itiyara fi ayen toñe akar report ala wollum sa darabani faɓaka zalamani fasaka roɓi tare siyan limen balensiyan minen tare kode gambia terata ko kambaki amolu be ño buña usaki kara imamo be moro be moɓe kam mawɓe ya ni ɓe dagge nde ete ɓura ñooto pañi ñoonnawni ñonni ñoode a kañoo kutubude oɗatabla fada sirahu imamu ya jame kon mm-hmm. piyafira ko ɓe ɓoyda kan ɓe mba doya kan ɓe mba nen kan borota faka tuba men tiñaade da mm-hmm. anin ka dawalal sabarin de alaŋañi aya fuloji ɓe ka kumol kon fa wa awdu ñonkolum naa مثلهن مثله لا يؤد منهن الخطأ أو يا مالي أو لا يفاد لا مثله ما دو بان لا كون دو دي كين دو بل أنا آية فلا جيبي با ولا تنازعوا أتلو كرن نال دم مال كنا سونغ وتفشلوا البفيل ورمو بنا أبلا بك كرن ناما na hamadi alma misimo be amudala hani ya jambira akudu misimo be amudala na yi ken sen mara al eh, kuro biya mu da hafi na yi jo ke ba bila mu ma ta karan na ma fataw lo fero na ala ko alisonka karan na o jadilhum na to bu nyo sababa billati hasan a cikin nyo sabanya nyo ma hannun yin karar ko nga sun maka fanka na sun maka enen karan na linyan na fola kana ka ko alba kella ni bi ja jadilum billati hiya ahsan kasi ka fo ko ko gambeya kara dawato baake usasolo karandilala kawandilalo ba ñina kira foltatede men dunda dawala kuuro nda si nɔ dukar dukar dukar ali ali ñoma tuje e ali feolumtile yaaje mbi sonkora ma min nan doloya tulumo min lo ba iba etula ɓay tan defulama ñatul wol sawɗetemo jal sinen nemu sere fo nennemu mowri nennemu ñin ñooma wala ala bi. alay Sabari alfata ñoolma général damal kana ñoo sene kunkoto mhm. aɗa tita men la e feelete men ɓe ɗum hakkiyaade mbeɗani walla ɓe daga alaga de ɗaro ga alaga kengani bi. allahuma arna alhaqa haqa warzuqna tibaahu ala dar nga toñaje nga bulano ani nga fon la befoje na ngay boje nga bulano hmm. karannal dammar tawɗo majasi karanna doron islam council karanna doron ɓa jumanala janne sallon ito monene namanke karannal doronde ɗuma sunna jawja dunta banko kan toon hmm. ɓe jumanala ɗo ɓe sirin santo felo loɓinake jumalon ɗo lo santo felode dimason mula bible e eh, sibiron mula bible sibiron ɗo lesonde fo dimason mula bible ɓayɓe nawa rawɗo majahid benen ɓe sambi woto fona ala tarama ɓeɗo islam kansule benen ne fa karanna fula karanna kafo fula aɗa saɓari alin ɓe ganniya mbe kada ima wala e molñaɗum ɓe karanna noon to nun to usaso ɓe kannen ko mari la taala heɓira mari so e usaso nen fo kono fa yen monna yo sasine wona ɓenne kewne sufa kan jata jeta ɓe ɓaɗuma e ɓew sasone o buka sijango non ɗo waɗa kere nde moro fana ɓe kane ka morol ne sakoye molo feñi muru ɓa katan katan sirifu nente ɓango kan kono ɗina karana kilombe kan damandura man ya man sakkunna ñamandura damandura marseɗo tarara ñamandura damandura tiyatarlara ñamandura damandura ɗon nar jalol ñamandura damandura fiyala so be ya mo mo man ke talibo de be talibo fiya ba sai mul ka talibo de le ne men te to ka usa se kara se usa so de ne islam turani islam council ne abla fatima de ne hanati ya tallalo men da de mor karola don be da re nyaa si sire fo ne moro ne so fi o de ne abla fatima ne system wala de ka kudubo ka talibe ka talibe kutubu be tano imamu ka imamu kutubu be tano mbina ɗum yoke ɓe sa téléphone fan gañum moy lakku moto ga foten kana foten ani ka fole gaala kasero walla ya koko fole henne yeta kurɓoɗo yane fo sa e, kara naalla kira men fonre kara naata kere men tambira momine eɓe usake karola eɓe moro karol yala alay e me ho felo fela e kara moro jamala dum ɓe abulay fade bulude karonlaɗe walla moro jama ka abulay fade commande konude ba den fana bɛ ka kɛ ɲinan kɔɔtɔ min kɛra ne ɲinan kɔɔtɔ min min na ti yɛrɛ min kɛra sɔtɔ de ale ma caman de da ale bɛ n sabari n tɛ e tɛ a tɛ o safi a fan ale ka n sabari nka mɔli la n y'a dɔn ne la da dɔn ne la ne dɔrɔn bɔn kan fɔ da maa la ɲɔgɔn na bɔ n'o tɛ n'o tɛ baya kuruba ba ka fɛnɛ ka wolo la ala ne a ye kuruba ko abula ya fadi hakilin da ya kuruba ala ne bɛɛ nɛn ta ale sabari dawula la lan sabari nga fiyelo jele sa folta da fele ka ga kutubu han be din no wuli tala wal man karan mori nan yo no bakel sirfu nan yo no bakel dolu fana eh, man karaŋo noode ko ana to fasar bar usasi naŋ sufi e sunni nan wahabi nan wol fana ya noo baakira karanna e karaŋo o diyo to miledi tan saba tan nan mon to waade usasoo doron naŋ e bo do ni mu kañoolde usaso o diyo to miledi tan nan mon to waade kutubo mooro doron ka kawla ŋa e bo yitande duniya la o taalibe o taalibe وقال اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ولا تعقلون فلم تكونوا تعقلون فحكمها منسيبة سبابي ñana sababu ma awlaylat dina ra din ñootoode o fanara lobe anara o de omara faba jire na tembe ñollelle o mm. kana faranfan sodina ñaal dani ñinte piiten kaal tiñante de tiñaaro men kira kole yitandi ko ɗum ɓe yaadira ñaal dani ñaal dani alamalante moñiña alamante moñiña sake afa alamante moñiña ke mm. dawara dammal tema almañiña mm. alawa kala ndon tema almala ñiña dina ɗum kewtem almalaniya min tiñata almala deda mais min tiña almiya deda almala yin son na son gina bola almala yin mako ga sonna ta n da walla man tiña a tawala wana duwalara ka fo o taw da futumde junuɓe almala ne ya mellon ya ma mellon junuɓe daga mellon mala almala yan fañi almala na ne ya bilantiri tan nin seydi mais karo twenty twenty aɗa nana tamre two thousand twelve fo de fade kuɗugo ka billa ka ba ko fana yajama duñoɗo wo fonction fotan fanso tel tan sama nin sila ala baraka imam bakal fofan